واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أطفيت على الحسن العبقا فالورد تطور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah muke godewa da ya ƙara haɗa mu a wannan mako a wannan lokaci domin ci gaba da bayani akan abubuwan da ya kamata saurayi wanda ake fata ya zama shi ne mai rike da saukon musulunci ya kamantu da su saurayin da ake fatan ya kamantu ya kintsu ya haɗu don yana da saƙo iya da wajibi a kansa mai girma iya da responsibility mai girma a kansa wanda zai isar ya kamata ya zama mutum ne mai tunani kamar yi tunani alhamdulillah ilimi ya yadu yanzu ba makokan jahilci sai da mutumin da ya ki tafiya makaranta ilimin addini ko ina ya yaɓe yanzu ba makokan kukan wannan abin da muke kuka yanzu aiki da ilimin tafiya akan hasken ilimin abin da muke kuka ƙoƙarin aikatar da ilimi ya zama an gan mu an ga ilimi bi ma'ana a gan mu a ga musulunci to haka ko ba za ta faru ba dole sai mun tsara wa kanmu tsari abin da ake kinansa plan ko planning kana so ka zama likita misali tana so ta zama nurse misali yana so ya zama malamin makaranta misali suna so su zama malaman jami'o'i misali to mutumin da yake haka yake son haka ya ko samari dole ya eh, ya zage dantse ya zage dantse dole ne dole ne ya zage dantse ba zai yi ba ya zama cewa kai kana so a ce wani ne kai amma kuma kana bacci haka wani mai hikima yake cewa tafutu ضجيعة الرهات طلابه ويدنو من الحاجات من كان ساعية man بات sa'iya yace abokin kwanan ina son zama kaza ina son zama kaza ina son zama gwamna ina son zama babban dan kasuwa ina son zama ina son zama ina son zama wanda shi haka ne tsarinsa kawai ya ce abin da yake nema yana wuce shi amma mutumin da ba tare da ya faɗa ba ya ce yana so yana medical doctor ba tare da ya faɗa ba ya ce yana so yana mahaddacin ƙura'ani don ya zama limami zai tsara wa kansa kana so ka zama mahaddacin ƙura'ani dole ka himma wajen hadda ya Allah aya bibi zaka haddace ya Allah aya biyar biyar a rana ya Allah shida shida bakwai bakwai takwas takwas kuma yanzu alhamdulillah wasu yan uwa sun tsara yadda dan zaka ka yi haddan za haddace ayoyi kaza a wata kaza zaka ka haddace qur'ani ayoyi kaza a wata kaza ka haddace haka to ya kamata saurayi rakin saurayi saurayi musulunci yanzu mutum ne mai sa mutum ne mai initiative ka kalli society ku al'umma ka kace gashi muna rashin malaman addini misali kuma gashi muna rashin injiniyoyi da likitoci misali muna rashin ainihin wato nurses babu misali ko kuma jami'a kaza babu da mutane suke koyar a gurin za ka yi planning hannu ɗaya ba ya ɗaukar jinka kai planning ina so ne kaza ina so ne kaza ina so ne kaza iska na so kaza to ya za ka kai da farko duk ke da yake sai ya karanta likitanci sai ya ci waye ɗinsa da kyau karka zo ka ce wa yana samu credit biya ya kamata ce kana da credit tara including english and mathematics da english da kuma lissafi dole zama kana da wannan sannan dole ya zama cewa a cikin cikin zuciyarka akwai niyyar cewa e za ka yi wannan karatu kaga idan ka yi wannan planning din to insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai zai sanar da kai game ga ainihin wato abin da kake bukata yan uwa musulmi shakka babu tsari na rayuwa babu da ya kai shi kyau kuma rashin tsari shi sa abubuwa suke tarwatsewa yanzu misali idan ka je ka samu unguwanninmu a garuruwanmu daban-daban inda aka yi aka yi aka yayyanka gonaki kawai aka zaka je ka wannan gidan ya faɗa wancan wannan gidan ya tura wancan kuma ya tura wancan amma ka je ka samu inda hukuma ce ta zana shi za ka ka ɗauko layi ko ya kai kilomita ina ganin shi a miƙe yake tafiya wanda suka bi doka to irin wannan yana kwatanta maka tafiyar wasu wanda babu tsari cikin rayuwarsu babu planning sai ga ruwa ya zo ya mamaye komai ruwa ya fito ya cika unguwa saboda ba tsara ba lokacin da aka zo tsara wani unguwa ya kamata an yi planning yanzu cewa ainihin wato ainihin wato ah, abubuwa suna tafiya yadda ya kamata su tafi don haka ne a matsayin ka da saurayi wani misali ke ba a matsayin ka da saurayi dole abinda zaka yi zama kana planning ka ce kana so eh, ka zama dokta na faɗa dole ka wani ka'idoji injiniya sai ka faɗa kina so ki zama nurse ko pharmacist ko likitan ma dole sai ka bi ka'ida sai ka ba haƙuri kuma na haka ne dole ne da haka ne samari da suka gabata suka himma wajen saka fulani ka zuba uqbatu bin nafi saurayi ne shi shigo da addinin musulunci zuwa ga afirka ba ibn muslim albahili shi ne wanda shiga da musulunci cikin kasar sind wato kamar kasar indiya kenan da abin da shafi can samari da nan. da haka ne lalle ya zama lalle lalle shakka babu me yake cewa ma bari karanta muku abin da shi uku ba yake cewa ya ce allahumma rabba muhammadin laula hada albaharu la fatahtu duniya fi sabili ila'i kalimati allahumma fashhad allahu akbar wannan fa ya ji ya kai karshen wato ko ya ji karshen islami kenan yace ba dan ba dan kogi ba yace sai ya kai musulunci zuwa ga karshen ainihin wato a duniya gaba daya shi kuma kwatai yake cewa wanda ya je bude can da na faɗa ƙasar indiya da wannan da ƙasar china ya ce laƙad auhaltu fi biladi turk a aka ce masa laƙad auhaltu fi biladi turk ya kutai ba wal hadithu bayna ajnihati dahri tuqbilu wa tudbir shi yake gaya wa kansa yace ya kai kutai ba ka kai iyaka wato ka kutsa kasar turkawa zan ce turkawa to ana nufin wannan masu jinsin wannan tun daga turkiya da ya kada ya tafi can siberia da ina ne haka mongolia duka da ya gaya haka sace bi thiqati billahi tawaggaltu wa idan qadat al mudda lam tanfa al udda yace da da da da da da da wato dogaro da Allah na kai wannan matsayi kuma idan lokaci ya kare abun yin abu wato abin za ka yi da shi ba shi da amfani bi ma'ana idan allah bai kaddara da ba zai yi ba don haka ne ainihin wato samarin musulunci sun yi himma sun yi wa aiki ainihin wato sun yi wa addinin musulunci aiki sosai sosai in wani musulmi addinin musulunci addini ne wanda yake na tsari addini wanda yake na basira allah ya ce wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce qul hadhihi sabili adu ila allah ala basiratin ana wa nittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen yace kace musu wannan yace hayyata ina kira zuwa ga allah ala basira akan ilimi ni da wanda yake biye da ni akan ilimi muke wa ma'ana min mushriki ni bana cikin mushrikai na haka ne yan uwa mai himma mu daji mu san Allah domin mu kyautata wato kira mu zuwa ga Allah domin duk mutumin da zai kira zuwa ga Allah ba da ilimi ba to ɓanar da zai ya fi gyaran da za ta ya fi gyaran da zai yawa haka ne yayin da ka zo ya dan uwana saurayi ka zo tsarin abinka to na farko ka sa allah shi ne manufarka allah shi ne manufarka manzan allah muhammad sallama shi ne abin koyinka a wajen bin allah kuma suna na muhammad sallama da alkur'ani su ne wato torchlight ɗin da kake haskawa kana gani da su wani abin da ya kamata saurayi ko matashiya suka a ransu because baka da garanti za ka wuce wani lokacin na samartaka ko kuma za ka wuce ba za ka kai ko ba za ka kai ba na haka ne ya zama lalle lalle ya zama dole a matsayinka na saurayi matashi a matsayinka na budurwa matashiya yanzu cewa kin bar wani abu a baya wanda za ka iya tunawa idan ka zama mutum ne mai tsari ko 'yanka za ka iya ba su wani tsarin su tafi a kansa allah ta'ala ya samu dace hakanan wannan cewa allah shi ne kazana annabi shi ne kazana kaza kazana ya je dai faɗin allah kul inna salati wa nusuki wa mahaya wa mata lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin kace musu babu shakka sallata yanke yanke da nake yi na raguna ko na lalayya ko da yanka ne ban lada da rayuwata da mutuwata ma ta Allah ce Allah nan wanda bashi abokin tarayya da wannan aka yi mun umarni kuma ni da farkon masu gaggawa zuwa ga aiki da wannan sannan a matsayinka na saurayi mai tsari idan aka ci maka abin da Allah ya ce suka ce sami'ina wa ta'ana idan aka ce miki Allah ya hana kaza suke ce sami'tu wa ta'atu in aka ce mana ga baki ɗaya aka ce Allah ya ce kaza to alamar cewa kai mutum ne wanda yake ka ainihin wato san abin da kake yi kuma kana neman Allah ta'ala ya karbi ainihin wato a tsarinka yan uwa musulmi Allah maɗauki suke yana bayyana mana haka gashi kuma mai ɗauka yana bayyana mana cewa rabin lokaci ya yi an labin dakata nake cewa wasalamu alaikum kar ku nisa za mu dawo صيت فالورد تضوع وتنقى حسن